dubarun da zai iya yin koko da aka son ya yi don yin wannan abin da Allah yake son ya nuna ma duniya ya zan abin bushara ya zan abin alheri sai ga annabi Musa ƙarshen shi shine mafarin karewa eh, eh, da fir'auna to kenan a yau Allah ya kirkira ma mutane fir'aunan shi fir'aunan ga fir'aun ana muna jagorancin fir'aunanci a cikin ƙasar mu Allah ya kirkira annabi Musa nan cikin gidansu wanda ake tare da su ya san su ya gane su ya ga fa'inci tahiyar da tahiyar da suka yi ya fa'inci ya gane irin tahiyar yaudara da suka yi tahiyar zalunci da suka yi tahiyar cin amana da suka yi tahiyar cuta da suka yi ya san da haka ne ya gane ya ga babu wata dubara da zai iya ayi shine yake iya ɗaukar wannan matakai ba tare da an an an ji ko mutum guda ba ko da ɗan kuje. a ɗari ba a samun mutum kashi guda wanda bai ji daɗin abin da ya kwaru ba lokacin da an ka gane tabbat juyin mulki ne na gaske wanda zai hudda wanga shugaban ƙasa ba bazin muhammad azalumin shugaban ƙasar da an ka ba amana ya je ya gama mu da 'yan ta'adda ya koma abokin 'yan ta'adda ya koma abokin ƙasar faransa ya zamanto bai yin aiki sai al'ummar faransa yake ƙasar faransa yake ma aiki sai abin da shugaban ƙasar faransa ya ce ya yi shi yake ya zo ya yi dubarun ƙaƙaba muna maido dakarun faransa nan cikin ƙasar ga wajen dakaru sun yi wajen kusan dubu biyu da wani abu nan kenan eh, ya kamata mu san wanda zamu yi da shi tun da ya ce zancen iranin ba a bari horon shi ɗaya cikin wannan magana zancen petrol ba a cewa a bari sai nan da shekara hamsin in sun shirya nan a zo a yake shi mu za mu bido abokan hulɗa wanda suka yarda a gama kai ƙari da ƙarhe a yi shine cinuwa suka ba da haɗin kai an ka zo an ka ce za a hidda man fetur na Nijar suka ce da farin ruwa ne ba gaskiya bane ba zalunci ne ha'inci ne suka ce ƙarya ce ake ana cewa akwai man fetur babu ƙarshen ta yau dai duniya ta shaida Nijar tana da man fetur ko hmm. duniya ta shaida kuma Nijar akwai ta da man fetur ba iska bane ba ruwa bane ko hmm. to kenan ka gani idan mun kai wannan mutane lokacin da suka ce ba hakan ne ba an ka tunanin da kamar yadda mutane kowa yana ba da nashi ra'ayi ni a can abin da ya sani na kira ku gurmuwa akwai eh, yanzu da yake ana cikin wagga kris eh. a tunani na can baya da ba a shin shi ko ina cikin eh, harkar gada aka yi ta bude takin ga a tunani na shi ma yana tsare kenan bai da wani inci ko kuma su ga sojojin misali da suke jan ragaman mulki da suka bar shi yadda yi a mm. matsayin shi na tsohon shugaban kasa wanda shi ne ya bara ma wanda aka hambarar da shi mulki bai dace bai kasance ya tafi amma yanzu da kuka dan bada karin bayani kaɗan na fahimci cewa inda kafin ma ake yin abin da kuke ni kafin ake shirin mulki ma yana da wannan rigar eh. bisa wuyan shi kenan babu wani wanda ya dace ya tafi a mamakin shi eh. shi dai ne kenan dole ya tafi kuma ya tafi ne da sunan kasa eh. Mm, shi ne na fahimta. A'a, yo abin da nake kwatanta maka. Su waɗanga mutane da kai hudin suna magana a ce wannan eh, cikin rezo sosiyo an ce kaza an ce kaza. Ina son mutane mu da kanmu mu ma kanmu adalci ba. Mm. Mu mun ce musulmi ne. Mm. Kenan abin da kake so ga kanka. Ka so ma ɗan uwanka shi a kan abin alheri. Bai dace ba a ce mu ci gaba da rudani muna huda kanmu bisa kan abubuwan da bai kamata su hudar da mu ba. Eh, eh, a yau din nan dai ba da masaniya na cewa eh, a matsayin shi na tsohon shugaban kasa wanda yake ya kare wa'adinsa har an sa wani bayan shi yana ci gaba da ayyukan shi ban ji an ce akwai abin da aka tuhuma shi da shi ba wanda ga sa a ce an hana mashi wuta ko an ɗauki wani doka da aka hana mutum wuta zuwa da komowa to tunda ba a ce an hana mai zuwa da koma ba kuma an ka iske shi yana da matsayi da ya samu wanda yau shekarar nan biyu da aka yi yana ci gaba da aiki akan wannan matsayi da ya samu nan wani abin wagare na zelekaf da kuma canza majalisar ɗinkin duniya inda ake ganin akwai abubuwan da aka azama shi nauyi akan shi yanzu lokacin da akwai matsala kwanakin da aka ce an liƙe an liƙe muna an yi juyin milki an danne babu babu jirage ba su zuwa ba su zuwa ko ina kenan wannan sai ya zama to ko akwai wata reunion in baka iya zuwa gaban kanka sai dai ai unhwani da kamar yadda suka ci gaba da yi ai ana unhwani da da abin da ake ce ma eh conference visio conference ko hmm. wadda kana nan gidanka tunda baka da halin tahiya baka babu jirage kenan daga nan gidanka don akwai reunion ana baka ana kiran ka ai connected ɗinka ka yi magana kamar duk yadda mutane eh, suke yi amma baka samu damar tahiya ba to ai ba duk wannan abin da yake faruwa duk wannan lokacin zauke yanzu ai yana ci gaba da yin wannan hmm. eh, ana ci gaba da in akwai wannan irin wannan muhawara ta samu wadda ba sai dole an mutum ya zo gaban kanshi ba kuma babu ko kana son zuwa babu halin zuwa ga wannan lokaci hmm. tunda babu halin zuwa tunda an ce an liƙe an liƙe sharage ko in an hana mu jiragen jiragen tahowa cikin ƙasa ko su jigila kenan kai ma ba za ka taya ba ko do kenan yanzu ai mu duka mu yan ƙasa kowa na da harkokin shi amma a wani lokaci ni da kaina da bani nan ai na so in komo gida tun da kingin amma da yake an liƙe an liƙe hilin jirgi da ai ba mu samu tahowa ba sai da mun kai wajen wata guda muna jira to kenan kamar haka nan ne duk yan kasa kowa da kowa abin na iya shaho shi na irin wannan matsala ta samu a iske shi eh, kowa da kowa bai eh, kowa da kowa sai ta buge shi kamar yanzu yau akwai abu da yawa wanda yan kasa muke ci gaba da yin muke ci gaba da samun matsala ba kamar yadda muka saba ba tunda yanzu musamman eh, cewa da an kai an samu takunkumi takunkumin zalunci takunkumin ha'inci takunkumin yaudara na minahici da haɗin gwiwa na ecowas ya taka dokokinsa ya aza ya ma Nijar da ita wannan yannan iyomuwa e sun ka kakaba mu Nijar waɗanga abin nan to kaga kenan waɗannan kungiyoyi sun zama to a zaluman kungiyoyin da sun ka cuce mu 'yan Nijar kuma mutanen mu mutanen kadan kadan ana jin wahala amma ka gani da Allah da Allah zai biyan mu yau kaga ba mu ne muke kuka ba ban ji an ce ga dan Nijar wanda yake kukan bai samu zuwa Najeriya ba ko wanda yake kukan bai samu zuwa Benin ba amma wanda ga kukan suke kukan matsala yau 'yan Najeriya ne suke kuka suke kukan abin da yake hawa wajen su kuma kasar benin ne aka samu wanda suke kuka akan abin da yake faruwa kasar su hatta kai yanzu shugaban kasar su ma ya komo duk irin kuwai da ya shi kwanakin baya sai yanzu aka waye gari shi ga neman sulhu yake neman hanya kuma dama mun haɗa musu ni ina cikin wanda tun farko magana ta na kwatanta mutane sun taɓo inda ba a taɓa duk lokacin da wanda suka ja faɗa sun yi abubuwan su can kewaye kewaye amma tunda sun kawo Niger sun kawo gida sun taɓa inda ba a taɓa Niger na taɓa haɗa maka ba Niger ba hakan wallasa ta ba Nijar ba ƙasar ce ba ce wanda za a ce a musguna ma mutane a zo a ce a walakantar da mu ko a walakantar da Afirka ta wannan hanya. Mu 'yan gadon gado ne kuma mun san abin da muke. Yanzu wannan abin da yake mine ne mutane kake jin suke faɗi? Akwai matsaloli da an kai wannan wannan bawan Allah ina da maka tambaya. An ce wannan cikin tsarin demokrasiya da na sani cikin kundin tsarin mulki da na sani na demokrasiya ta Nijar. an waɗi abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce ga hanyoyi in akwai in mutum ya yi ba daidai ba ga hanyar da ake yabi hmm. to lokacin da an kai jagorancin yau tsawon shekara goma sha uku cikin ƙasar nan tun zamanin mahmud isu har aka zo aka wuce aka zamanin bazu an yi abubuwa da dama wanda mu kankanmu a matsayinmu na ƙungiyoyin hula mun yi hitowa muna shan hankalin jama'a muna jan hankalin muna hannunka mai sanda muna jan hankalin jama'a bisa matsalolin da suke faruwa bisa kuma matakan da ya kamata mu tahi tsaye tsayen daga mu dauka domin mu hana kanmu a yaudare mu a zalunce mu ga mugun jagorancin da ake nan ana yi a wannan lokacin mutane suka hana kansu ba da kansu mu an kama mu an kalikin watanni babu wanda ya kula da mu a yi haka nan sai da Allah da ikon shi ya hidda mu shi ya hiddo mu babu wani mutumin da ya yi abin a hiddo mu amma ba mu ba mu damu ba saboda mu ne muka ba da haɗin kanmu haɗin kan muka ba da kanmu domin mu yi wannan kokowa ta ta wa kai kuma ko kowa ga ko ƙasa ko kowa ta kishin ƙasa ko kowa mutunta kasa ko kowa kuma eh, ga ko al'umma wanda ba wani muka jiran ya muna godiya ba Allah muke jiran ya san abin da muke yi da ya samu ciki ya muna garkuwa kuma ya gode muna akan muna nan muna yin wanda ya kaso zuwa ga taimakon bayinsa don kaga kenan a cikin wannan ne nake son kowa shi aje kan nan shi da kyau ya saurari abin da zan faɗa mashi a yau din nan lokacin da an kai da an ka ce muhammadu isu ya kare wa'adin shi ya ce ba zai ba yi takara ba tunda babu hanyar yayi takara ba wani wani babu hanyar yayi takara a kundin tsari mulki yadda an kai masa yadda an kai masa gyaran huska tunda lokacin da an kai zamanin wancan gami eh, eh, eh, jamhuriya ta biyar zamanin karshen tanja akwai hanyar doka da ta bada hanyar da an ka bi an yi an ka dauki kundin tsarin mulki sabo na wa'adin eh, eh, mai lamba shidda an ka dauke shi dan a biya ma jama'a bukatunta da ta nuna tana son gaba bawan Allah yana yana muna aikin kwarai muna fata a ba shi damar ya ci gaba mutane suka ce ba su yarda ba an kai an kai ta aka ce ba ai daidai ba alhali ko kundin tsarin mulki ne ba da dama da incin ana iya in jama'a na da wata sabon bukata an wajabta ma shugaban kasa mai ci a wannan lokaci ya saurari jama'a kuma ya dauki matakan daga ba da dama a bi hanyar za a yi a biya ma jama'a bukatunta shine tanje yayi kuduri na 49 na wannan kundin tsarin mulki na eh, eh, jamhuriya ta biyar shi ne ya ba shugaban kasa na wannan lokaci incin ya yi sabon kundin tsarin mulki ya kai shi eh, al'umma eh, in ta karbe shi an samu sabon kundi in ba ta karba ba kuma kenan babu sabon kundi sai a ci gaba da aiki da tsohon kundi kuma aiki da abin da ya wajabta to yanzu an zo an bi doka an yi wada doka ta bada incin ayi an ka zo an kai kundin tsarin mulki an kai shi eh, referendum cut out 2009 jama'a suka bada haɗin kai aka yi tsakamako an ka ce wannan kundin tsarin mulki ya karɓu aka shiga tsarin cewa yanzu mun shiga sabon jamhuriya jamhuriya ta shidda sai aka wayi gari mutane suka je suka game kai suka yi manahici mutanen sediyawo da mutanen iyomuwa eh, da mutanen ah, union african da mutanen eh, kai da duk kasashe masu hannu da sun masu neman a danne mu a tauye mu a hana mu na incin mu a hana mu na bin hanyar da za ta hidda mu sai suka ce ai ala dole sai an yi ma Nijar kudeta mm. kudeta sai da yawo ta tsara kudeta da an kai matanja eh an 2009 na cewa ba su amince da wannan hanyar da an ka bi ba an kai na kundin sabon kundin tsarin mulki an ka tambayi jama'a suka ba da haɗin kai suka ce su wannan bai shahe su ba wannan tun da ya zamanto mutum ne mai yi gaban kanshi wanda ga son ala dole shi wanda yake so zuwa ga taimakon eh, al'ummar shi zuwa ga gina ƙasar shi zuwa ga yin abin da zai zamanto taimakon ƙasa to sai aka wayi gari ya ce to ai yanzu shi ga abin da zai mutane suka ce wannan mutumin kenan eh, ya kamata mu san wanda zamu yi da shi tun da tanja ya ce zancen iranin ba a barin horon shi ɗaya cikin wannan magana zancen petrol ba a cewa a bari sai nan da shekara hamsin in sun shirya yana a zo a aiki da shi mu za mu bido abokan hulɗa wanda suka yarda a gama kai ƙarhi da ƙarhi a yi shi shine cinuwa suka ba da haɗin kai an ka zo an ka ce za a hidda man fetur na Nijar suka ce da farin ruwa ne ba gaskiya bane ba zalunci ne ha'inci ne suka ce ƙarya ce ake ana cewa akwai man fetur babu ƙarshen ta yau dai duniya ta shaida Nijar tana da man fetur ko hmm. duniya ta shaida kuma Nijar akwai ta da man fetur ba iska bane ba ruwa bane ko to kenan ka gani idan mun kai wannan mutane lokacin nan suka ce ba hakan ne ba an ka zo an ka yaudare al'ummar Niger sai da yawo ta game kai an ka zo an kai wa Niger kudeta shine kudeta da Salu Jibo yayi tare da haɗin kan yan haɗin gwiwa yan siyasa wanda ga son masu masu a basu kamun liddai cikin gaugawa su suna da wannan guri da wannan bukata su ko waɗancan turawa da suka suka suka baya suna tura su suna suna hasa wuta su waɗannan turawan da suke baya suna hasa wuta kowa ya gani wannan bawan Allah ina kwatanta maka Eh, yau karshen ta ga an kai an ka zo an ka sa mamud Isu ya zo guyi daidai lokaci daidai lokacin kasa ta samu man fetur daidai lokacin kasa ta samu arzikin man fetur ana sai da man fetur ana unhwani da shi a cikin ƙasa kuma ana sai da ma kasar waje ana samun arziki mai yawa kuma har kai ana iya daukar bashi da sunan wannan arziki sun ka zo sun kai jagoranci shekara goma jagorancin nan wannan arzikin man fetur ya ba su dama samun kuɗi kuma da samun ɗaukar bashi an ka waye gari yanzu ƙarshen ta bashin da sun ka ɗauka ma mutane sun ji labari lokacin da an kai wanga juyin mulki an samu labarin cewa bashin da sun ka ɗauka yau Nijar tana nan an ƙaƙaba mata bashi na wajen miliyar dubu biyar da ɗari biyu kenan wannan man fetur ya ba da wannan hanya saboda ba a ba in mutum ba a yi tsammani yana ibiyan bashi ba a bashi su waɗannan masu masu kuɗaɗe wanda gaba da bashi ba su ba mutum bashi eh, in ba in sun san bai iya in sun san ba su da wata dubara da za su yi su cire samu shi ya biya to kaga wannan tahiya ne aka ana nan ana nan ya kamata yanzu Muhammadu Isu ya ka karshen wa'adi ya kamata ya sabka tunda kundin tsarin mulki ya nuna babu wata dubara da za a yi a ƙara koda kwana guda ne yace ya bada haɗin kai eh, zai sabka ya bido tare da eh, game kai din ƙasa faransa ƙasa faransa ta game kai da shi an ka cila sama partin su ma ina yau dai kowa ya san da haka nan partin su ma kowa ya gane da cewa cila sama partin ne an kai su ɗauki wannan wannan eh, bazum muhammed a sashi ɗan takara an ka zo an ka sashi ɗan takara muhammadu isu ya yi ruwa ya yi tsaki eh, eh, an ka yi duk abin da aka yi dai aka tauye mutane aka sashi aka ce bazin muhammed ko da yake bai cika takardun da ya kamata ba sai gashi an ka ɗauke shi akan ɗan takara kuma aka yi dubarun da an kai an ka ce shi ya ci iko kuma wannan yau na tabbata da kowa ya san da haka nan to yanzu in ka irin wani abin da bai kamata ba ka kai da kanka Allah ya ka lokacin da ka gane kuranka yanzu kamar mutanen daga cewa ai da hannun Muhammadu Isu cikin wanga wanga eh, juyin milki da an kai eh, na na 26 daga wannan wata to ai wannan in mutane sun ci haka nan kenan sun sun sun yi ma Muhammadu sun sun girmama shi sun mutunta shi duk wanda ya kwatanta haka nan kenan ya mutunta Muhammadu Isu ya ƙara wanke shi ya ya ya ɗebe mishi dauɗa tun da jiya mutane na kukar da shi ya sa ya an kakaba mu Nijar zaben wani mutumin da ba shi suka so ba ba shi sun ka zaɓa ba an ka ce shi ya ci to yanzu ai an ce Muhammadu Isu ne da kanshi bayan ya bada ya yi duwan gadu ba wanda an ka ce Bazum ya ci iko yanzu aka ce shi ne kuma yanzu ya yarda yanzu ya gama an ka gama kahi da shi an ko an kai an unwani da miyon shi ko an kai unwani da yarda shi kenan wanda ga faɗi haka nan kenan ma suna nan suna maido Muhammadu Isu wata rigan mutuncin cewa tun da wanga mu al'umman Nijar yau mun yaba abin da ya faru ranar 26 ga wata duk 'yan Nijar ina ganin cikin kashi 100 ba a samun mutum kashi guda wanda bai ji daɗin abin da ya faru ba lokacin da an ka gane tabbat juyin mulki ne na gaske wanda zai hudda wanga shugaban kasa bazin muhammad azalumin shugaban kasar da an ka ba amana ya je ya gama mu da 'yan ta'adda ya ce ya koma abokin 'yan ta'adda ya koma abokin kasar faransa ya zamanto bai yin aiki sai al'umma faransa yake kasar faransa yake ma aiki sai abin da shugaban kasar faransa ya ce ya yi shi yake ya zo ya yi dubarun kakaba muna maido dakarun faransa nan cikin kasar ga wajen dakarun sun yi wajen kusan dubu biyu da wani abu an ka zo aka wayi gari ya ce so za mu ma ba su iya iko ba su iya aiki ba so za mu ba yan ta'adda sun yi su iyawa so za mu ba su da kwarewa so yan ta'adda sun yi su kwarewa ya kwatanta duk irin wannan abubuwa alhali an yi shi matsayin shi na shugaban kasa shine ya kamata shi ma al'umma ga mutuncinta le président de la république est garant de l'indépendance nationale

mu ba mu da mutuncin da za mu ci haka nan tunda eh, eh, eh, albashinmu ma ba mu iya biya ma kanmu sai an ta an samu an yawo ko an samu yo wane ne ya samu cikin wannan ba su ne magabata ba ba shi an ka za a abadan shi gabata ba shi an ka za a abadan shi jagorancin kasa ba shi ne ya kamata bai bi hanyar da zai bi ba na unhwani da arzikin kasa su samo abin da zai iya sa a biya albashin mutane cikin mutunci ai ma kasa aiki cikin mutunci in sun sai da kansu sun sai da mutuncin kansu kamar yadda suka je suka amso wannan doka wadda an ka kakaba ma mutanen agadas aka ce ma mutanen agadas ga ta nan dokar da ta cila sama duk wanda ya ce yana dauka mutane daga agadas ya ta yi bilma ko ya ta yi dinku za a dauka shi kamar yan an kai dokar daga sa a kama mutum cikin ƙasar shi da yana aikin jigilar ɗaukan mutane ai duk mutane a da sun san ko ne ne yake faruwa ga irin yadda waɗannan mutane sun ka zalunci al'ummar Niger musamman al'ummar yankin Agadas wadda an ka cila sama eh, bayan wannan doka ta sa an ka zo an ka hana mu mutane duk aiki duk sana'a duk wanda ya zo a ce ai bakin hawaye ne yake ma aiki kenan a kama shi a kama shi a kama motar shi kai jama'a watan kowa ya yarda ya gane da cewa abin da ya faru ranar ashirin da shida kowane ne ya ba da haɗin kai ya sa Allah da ikon shi ya tabbatar da abin da ya wakana kamar yadda ni kwatanta kowa ka gani ya san tarihin addinin musulunci ya san an ba mu bayani Allah ya ba mu bayanin tarihin annabi Musa da da Fir'auna irin yadda lokacin da Fir'auna ya ɗauki kanshi akan shine Allah yake kwatanta ma mutane matsayin shi kamar na Allah ne Allah ya ce ai na hi ka sanin dubara da zai maka ya kirkira mashi annabi Musa an ka cida shi cikin gidan shi ya girma tare da shi ya san komi cikin gidan fir'auna ya iya komi ta hanyar fir'auna kuma Allah ya mallaka mai matsayin annabta aka ka bashi dubarun da zai iya yin koko da aka son yayi dan dan yin wannan abin da Allah yake son ya nuna ma duniya ya zan abin bushara ya zan abin alheri sai ga annabi Musa karshen shi shine an mafarin karewa eh, da fir'auna to kenan a yau Allah ya kirkira ma mutane fir'aunan shi fir'aunan ga fir'aun ana muna jagorancin fir'aunanci a cikin ƙasar mu Allah ya kike annabi Musa nan cikin gidansu wanda ake tare da su ya san su ya gane su ya ga fa'inci tahiyar da tahiyar da suka yi ya fa'inci ya gane irin tahiyar yaudara da suka yi tahiyar zalunci da suka yi tahiyar cin amana da suka yi tahiyar cuta da suka yi ya san da haka ne ya gane ya ga babu wata dubara da zai iya a yi shine yake iya ɗaukar wannan matakai ba tare da an an an ji mu ko mutum guda ba ko da ɗan kuje. an ka ɗauki matakai an ka ce kai wannan cutar da kuke mutane mu a matsayin mu na dakarun ƙasa da sunan ƙasa eh, eh, da hankalin bautar ƙasa da hankalin kishin ƙasa za mu dakatar da wannan jagorancin ka domin mu ceto ƙasa domin mu yi aikin ceton ƙasa yanzu mun yi an yi wannan aikin ceton ƙasa an yi wanga abu kowa ya gani lalle hanya ce ta ceton ƙasa hanya ce ta ceton mutuncin ƙasa hanya ce ta mutunta ƙasa kuma kowa ya yaba al'ummar Nijar ta huto maza da mata birni da ƙauye sun yaba wanga abin da ya faru sun yaba wanga abin da an kai sun yaba wanga hanya da an ka bi ta ceton kasa ta mutunta kasa in wani ya ce yau akwai wanda ya ka gudunmawa an kai wannan kun ka dauki wannan riya kun ka azama Muhammadu Isu kun ka ce shine ya da bakin shi da miyon shi da yarda shi an kai wanga abin da ya faru kenan kaman ma kun wanke shi ne kaman kun samu shi ruwan zanzam kuna wanke shi akan laihin da yayi eh ko wanda mutane suke kuka da shi eh, eh, zamanin da ya nashi jagoranci a lokacin da ya nashi jagoranci mutane na ta ci gaba da kuka su kai ta tsammanin za a juyin mulki za a yin kaza ba Allah bai bada iko an kai ba yanzu in an ka zo an ka ce eh an ka ce da hannun Muhammadu Isu ciki an ka ce da rashin ciki da gudun moshi cikin abin da ya faru aikina na yana cikin abin da za a yi maguda kuma kenan kamar an wanke shi ne to mi ke hana dan haka nan za a cewa za a cewa kuma wannan mutunan a ce za a dauka wani matakan da za a hana mashi shi shi yi abin da kuma a can kasar waje akwai aikin da yake yi wanda ake son shi cigaba da yin shi tunda in ba a son shi suna za su yi dace ba mu ba ba mu ne za mu cewa ba mu amince ya tahi ba ko ko mu hana mashi akan mi za mu amince ba mu amince ya tahi ba in akwai lokacin da za a kai ga laihin shi wanda doka ta bada incin ai mashi hukunci to lokacin nan ne a demokradiyance a shara'ance ya kamata a ce amma ba nan saboda ba wani mutum na da wani hankali wata baka aniya ko wani tunane ko wani son rai ko wani son kai ko wani wata hasada ko wata keta zai cewa ala dole babu abin da doka ta ce akan magana kuma magana bata taso ba shikenan a ce a'a dan a biya ma waɗansu mutane a biya musu wata bukata shikenan sai a ce an danna wani ɗan ƙasa dan menene ne ni ba ni cikin wannan kuma ba ni yarda da wannan kuma ba lehin da Muhammadu Isu yayi muna kamun da suka yi muna mun ce mun bar su da Allah kaga barin su da Allah ne yasa Allah da ikon shi yasa hiyar su ba ta yi nisa ba Eh, abin da suka shirya bai tabbata ba ba bazin muhammad da ya zo ya nuna mana shi ba gwanshi ma da Allah ba gwanshi da Qur'ani ba gwanshi da abin da Allah ya hudi komi ma shi zai ɗauka wani sabon matakai wanda abin da ya shigo cikin kanshi shi da shi ne za a aiki shi ne zai sa a cila sama yan Nijar malumman mu da yan kasar mu gaba ɗaya dole mu bi abin da suke so yanzu ga yana an samu cikin halin kakani kai a wani lokaci amma alhamdulillahi a yanzu Allah da ikon shi yasa zuwan majalisar ceton ƙasa muna nan eh, tare da haɗin kan al'umma tare da haɗin kan 'yan ƙasa birni da ƙauye na ciki da na waje muna nan muna yin kokowa wadda take sa yau tare da haɗin 'yan ƙasashenmu makwabta wanda jiya bazum ya hana muna mai hudda da su burkina faso da mali kuma ana iske uri yana zagin su sai ya ce masu duk abin da suka yi na alheri ya ta hito ga hili yana zagin su ya ce masu patriotism frelate ya ce wani kaza dai dan dai su kushe su su rena su Allah da ikon shi da ya ba su hankuri har Allah ya ka lokacin wa'adi ya kare yau ga mu mun haɗu mun zan uwa ɗaya uba ɗaya dama ma muna da kungiya da a tare cewa da ALG autorité de liberté ko goma wadda take haɗin kanmu daidai abin da suka ce ma zone de trois frontières yau kuma kenan karkashin wannan tarihi na shekara wajen hamsin da suka wuce baya tun 1970 da an ka ce an kirkire wannan haɗin gwiwa sai wanga lokaci ne Allah ya ka lokacin da zai tabbata tabbata gaske kamar irin yadda mutane sun kai bada maganganu cewa da Leopold Kazande da ya yi wani libir in shi cikin tarihin da abin da ya tuna memoir din Leopold Kazande ya ce ma mutane wata rana kowa na jin ana magana ana yin maganar nan ta lifta ko goma Allah ya kawo lokacin yanzu cikin wannan lokaci ne muke kenan ba mu yarda yanzu eh, eh, eh, Na'am. Je, je, vais vous rappeler parce que vous êtes venu sur un point que j'aime évoquer. Mais maintenant, je vais présenter le journal. Après, vers 16 heures, je vais vous rappeler pour euh, un peu en parler là-dessus. To ba laihi, Allah Ubangiji ya taimaka. Allah ya sa mutane su gane su raba dan duma da dan kabewa, a raba dare da duhu, a raba haske da duhu. Ba yayyuwa a ce eh, eh, a gama duhu da haske mu ba cikin mu ba cikin duhu muke taya ba. Mu cikin haske muke a waye. kuma kowa ya ji irin abin da shugaban majalisar ceton kasa ya kwatanta shekaran jiya cikin maganganun da yi inda mutum ne bai wanda bai da cikakken hankali da cikakken nazari da tunani da sanin abin da ya kamata kenan ba ya wa a ce sun yi abin da Allah ba su ikon su yi kenan dama Allah ya shirya su kowa ya gani irin yadda yake maganganu irin tarihin da yake badawa ba tare da akwai wata takarda ga hannun shi ko ana faɗa mishi ba kenan shi da kanshi ya san abin da yake salamu alaikum